السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا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 shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a ta jihar Gombe. Gombe State University inda muke haɗuwa domin karatu waɗannan ranaku yammacin wannan wata mai albarka wata Ramadan. muna fata Allah subhanahu wataala ya sa na cikin waɗanda suka dace da ayyuka na gari da kuma karbuwa a gurin Allah muna karatu a cikin suratul mu'minun mun tsaya karatun da ya gabata aya ta shida za mu tashi aya ta bakwai a suratul mu'minun insha Allah ta'ala an turo tambayoyi kamar haka akwai tambaya guda ɗaya wanda ya magana yace nawa ne nisabin zakka nawa ne nisabin zakkan kuɗi abun yana ruɗa shi wasu sun ce naira miliyan sha takwas zuwa sha tara wasu su ce miliyan uku eh, wannan an karanta wannan tambayan jiya muka ce an turo wani bayani daga zakka and hubusi commission na kano waɗanda suka bayyana wani kuɗi a matsayin shine misali da muka je muna ƙara dubawa sai mu muka zama kamar mai tambayar ya ce an ruɗa shi wa'annan su ce kaza waɗannan su ce kaza yin chapter kalandan su su har wajen miliyan goma suke magana shine misali akwai wasu da aka tura a wani platform na social media shi ma wanda su ma suna ganin miliyan biyu da dubu ɗari hudu da wani abu akwai wanda fitiyanin Islam Nigeria Gombe State Chapter su kuma miliyan biyu daidai misalinsu wanda muka faɗa jiya ɗin ba ambata ba suka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da tamanin da biyu da ɗari bakwai da goma sha biyu da ɗigo biyar biyar guda biyu duka dai abun ya zama yanzu kan akwai wanda muka duba shi ko miliyan uku wani abu don haka gaskiya ni ma ban san misali yin zakka ba a daidai wannan lokaci saboda duka abun da ake wada ba wani nassi ne a cikin littafi ko ayoyi ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma littattafan fiqhu wanda muka samu ba kawai duka kokari aka ce wasu ce dala da zinari da dirhami da azurfa canjawansu a yanzu kaza ne da dai kai wannan abubuwan su ta bayani kowa ya yi ta irin wannan a cikin wanda muka gani don haka gaskiya wannan ana ina ga a sake bincikawa a gaba inda ya dace a samu cikakken bayani in kuma mun samu munan gaba insha Allah za a yi bayani in muna raye amma gaskiya a ƙara bincikawa gurin da ya dace mutum ya tabbatar haƙƙi ne akan duk mai dukiya ya gane haƙiƙanin nawa ne misali sannan kuma nawa zai fitar abun ya zama ko don saɓanin canjin kuɗin najeriya ya yi sama ya yi ƙasa ko wani abu makamancin haka har abun ya zama ya bada da ƙofa kuma kowa ma sai zauna ya yi ah, ƙiyasi da nan gaskiya ya kamata dai waɗanda suka dace su ne za su diddige su ba da al'amari na gaskiya wallahu alam a wasu da aka lura da haka a yanzu ba mu da ansa akan wannan tambayar wallahu alam akwai wata tambaya da aka yi akan nujum wato ilmin nujum ilimin taurari shi ma mun ba da ansa kamar yadda mai tambayan ya tambaya don ya tafi da bayani yace waɗansu suna zuwa gurin masana ilimin taurarin suna cewa su duba musu sa'a ko wani abun nan wannan shirka ne kamar yadda aka ba da ansa jiya amma ɓangare guda na yadda aka amfani da taurari da kuma ake amfanuwa da taurari tun da can suke lura da lokuta lokacin ketowar alfijir lokacin tsaye da sahur lokacin sanin alƙibla ina ne direction ina ne gabar ina ne kaza cikin dare saboda sun yi amfani da taurari a wancan lokaci har a yanzu haka samu akwai wasu malamai akwai wani malami a Kano da ake cin masa malam mai falaki kaga yana bayani akan taurari da lokacin kaza dan za a gane lokacin fitowar rana lokacin faduwar rana da rana za ta zama a cikin abunan kaza eh, eh, duka wannan shi kuma ilimi ne mai amfani in wannan ne in wannan ne bai zama matsala ba wallahu a'lam amma wanda ya bayani a takaddarsa wato magana ce ta shirka da bokanci da duba amma bayan mun fita sarkin malaman sarkin malaman ina ne Ina ce sarkin malamai kawai ne shiru sarkin malamai ya tunatar da mu sarkin malamai ina ne ba sarkin malamai to kawai bari a bar shi a rufe in kana so sai ka bincika da girma sarkin malamai zai ya tunatar da mu muka abun nan gaskiya shine tsarin bayani akan wannan wannan kuma ya yi tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi fatan alkhairi ita tambayar sai ita ce shin ɗan agaji in ya yi sammako zuwa masallacin juma'a shi ma zai samu ladan wanda ya yi sashen raƙumi ko sai wanda ya je ya zauna wato ma'ana a cikin masallaci ɗan agaji yana so ya fidda kansa kenan Eh, eh, abu ne wato in an zo an ce mutum nawa ne a nan sai ka ce mutum biyar da ɗan agaji ɗaya <laughs> ɗan agaji ya fi da kansa ai to shi ga ma zuwa sallah kuma ga aikin agaji a ya kamata ka nemi ma ka samu a kutsa ka cikin ko za ka samu fifiko ya kamata saboda ga sallan juma'a ga aikin agaji kuma ga daidaita masu sallan juma'a da kuma taimakon su wajen a samu yanayi yayi kyau wanda zai je a lokaci na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tabbatar in ya je masallacin juma'a don haka dan agaji masallacin juma'a ya je ko kuma wani guri ko kuma wani abu ya yi wannan shine kawai niyyar ce za a duba a gani amma muddin dan agaji ya je masallacin juma'a da kyakkyawar niyya insha Allah ta'ala shi Allah neman a bayar yake yi ba abun a ƙididdige shi ba ba abu ne wanda yake ƙididdige yadda ake tunanin za su ƙare ba lada a wurin Allah yana da don haka dan agaji ana kyautata zafi. bi iznillahi ta'ala shi ma ya samu wannan lada din Allah ya samu dace wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yana da tambaya ko kuma neman ƙarin bayani dangane da dangane da azara baban annabi ibrahim yace ya ji wani malami ya ce ba shine asalin baban annabi ibrahim ba a to shine don Allah yana son yana neman ƙarin bayani da zai iya jin wasu malamai ko wani malami ya faɗi haka saboda asali in mutum ya zo karkashin fassara wannan aya ba wa ikwala ibrahimu li abihi azara a tattakizo asnaman aliha daga malamai tun da can da suka rubuce rubuce a tafsiri sun tafi kan cewa ana nufin babbansa ne an uwan babansa amma mafi rinjayen abin da malaman tafsiri ce kai shine ai nassin alqur'ani Allah ce wa qala ibrahimu li abihi azara kike nan to duk sauran abu ne kokari ne na istihabi amma lallai akwai wannan bayanai don haka in yaji wani malami ya faɗa wannan malamin da ya ɗan maganar waɗancan malamai ɗin ne wanda yana nan a rubuce a cikin littattafan tafsirai ah, wallahu ta'ala alam amma asali haƙiƙani nassin alqur'ani ya tabbatar da cewa babansa azara tun tunda ya ce babansa kai nassin qur'ani zai iya cewa wa in qala ibrahimu to sai da ce sai ce li abi don ka ce abashi abi kawai babansa zaka shine sunansa haka malamai suka tabbatar lokacin da muke a level 3 a jami'ar madina akwai sheikh abdulaziz al'awaji hafizahullahu ta'ala yana raye lokacin shi yake karantar da mu tafsiri shi sai da waɗannan bayanai guda biyu a wancan lokacin da aka zo ana tafsiri li abihi azara wani malami wani ɗalibi ne ma ya ƙara masa tambaya a kai ya faɗi irin wannan bayanai wace ai daga nassin alqur'ani abin da ya tabbatar amma ga bayanan malamai saboda haka wallahi ta'ala a'lam wannan mai tambaya na gaba yace bayan yayi sallama yace mutum ne yace wallahi idan matarsa ta yi kaza zai sake ta amma ita ta canja hali yaya zai janye wannan yaya zai janye wannan maganan da rantsuwan ka duba wannan wani shine zamantakewan aure zamantakewan aure ko mutum sai wa mata ta togaciya kuma togaciyan da mafi munin punishment duk mu'amalar da za a yi da ya san me zai gaya mata ba sai kawai ya dangana abun da rantsuwa kuma da sai wasu mutane kuma haka suke nan shi damuwanci ya mutewa ba su iya zamantakewa ba su iya zamantakewa me alaƙar wallahi in ta yi kaza bilabi wanda har sai an kai ƙoro ruwa kuma a haɗa da rantsuwa wallahi in kai ka kafin a yi saki ba Allah subhanahu wa ta'ala nan cikin alqur'ani sai da cikin abubuwa ne ba idan tsallakatum nisa فطلقوهن لعدتهن أنظركم الذكر فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن امرأة خافت من بعد وإن امرأة خافت بعدها نشوزا أو عراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير آه، أبنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال الصالحات باركات واللاتي تخافون نشوزهن فإنهن واهدوهن في مبادئ واضربوهن فإن أطعنكم tabbu alaihin da sabila in mace ba ta canja hali to ko gori ma ba su fiye mata amma ina tsarki kawai mutum da ya auro mata ko shi kenan do and don su ne kawai an yi ba a yi ba an hana an ce a yi an auro kawai in kika yi kaza kaza kawai sai ke da je can ya rantse ya yi abu da kaga yanzu wanda ya yi rantsuwa ya ce in ta yi ya fi ta a malikiya in sai abun saki uku ne a malikiya ya yi rantsuwa ya ta yi jingina to mutane gaba da sai kaga ba wata mu'amala ba wani zamantakewa abu ne mutum ya ce misali kin ta yi daga yau ta shigo da kiran sunanta ba zan sake ce miki ummu muhammad ba ko daga nan za ka ga ta ta ta kuma in ce kawai zo ya ce in sunanta menene kawai zai kira sunan gayanta ya yana ce mata ummu kaza eh, ita ce wannan wannan su ne matakai na mu'amala da zamantakewa a masa daga abu kaza kawai sai kai shi ko ana kidan wani gaskiya to akwai akwai wanda mata ce take complain ta ce duk lokacin da mijin ta ya fishi ko da ke zin zin ke kira so a yi gargadi shi ma a yi masa gargadi shi duk abun da aka yi inda ya yi zai ci akwai wanda shi kuma goyi ya fiye mata shi suke ta wai yana da gidansa akwai wadata sama da gidansu da duk kuma hauka ne da rashin sanin addini da rashin sanin mu'amala da zamantakewa ba ka ne ta ba ka su kuma wanda su ne ta ba ka su duk irin wani abubuwan shi ne ba wani zai wannan ya rubuta su ta ce wa matarsa wallahi in sai ka yanzu mun wa haka za ka bana kamar wallahi ko mun na roƙo da wallahi in kana so sai ka fito fili mu ba ka tayi inda ka aure in muna da tayi mu ba ka ka zo ka zauna a yi bayani ina ga ma inda ne a ka kiro wata saka da kana kan kana ma matar ka wani tsawa wallahi waye waye wani ba ruwan da ke nan mun tafsiri ne kai da kaga masu tafsiri a ka san insha Allah kana baka ga fitta da wani ko dai na wani to ni za ka yi wallahi ka yi ba za ka zama da yiwuwa insha Allah ta'ala yawa a can din ma ka daina yawa a inda ka samu barazanar ka daina a cewa da uwa ka ce ka ce ma ta wallahi za ka sake ta akan me haka ka ga wa babanta da ba ta aure wallahi za ka sake ta ka tura duk da tijai sun je sun tambaya ka je an je an yi kaza an yi kaza aka tara jama'a duk da ka zo kawai sanar da wallahi za ka sake wa ta burgar wannan ana cin da in kai jarumi ne ka zo mana ana neman mutanen da za a a neman agaji kai jarumi ne Allahu ta'ala ala a wannan shi kuma bayan ya yi sallama a wuce lokacin yi a to insha Allah ta'ala wurin nan sai in muna raye lokaci na gaba zan karanta su wanda ne biye cinye mana lokaci insha Allah ta'ala za mu shiga wani karatu cikin suratul nur aya ta 8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 ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ce fa mani bata ga wara a zali wanda biyu ya nemi koma bayan iyali wanda aka daura masu aure ko kuma koma bayan ku yanka wanda ya mallaka da damarsa zai yi alaƙa da wata mata wata ba ɗayan biyu nan ba iyalinsa ba ya ɗau al'auran sai zai sha shashanci ko ulari ka hukura ayi waɗannan su ne yan ƙetare iyaka yan ƙetare iyaka kenan masu kawo matsaloli a zamantakewar jama'a masu kawo rashin kwanciyar hankali a cikin jama'a saboda suna zuwa suna saba wa Allah ta ko mai girma. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗin wata sifa ta mu'minai waɗanda za su shiga aljanna Allah ya sa mu cikin Allah ce wallazina hum li amanati wa ahdi ra'in su ne su ne waɗanda li amanati game da amanonin amanonin da aka ba su sawa'an amanoni da suka ɗauka da kansu a gida kamar da cewa aure da mace amanoni na 'ya'ya, amanoni na iyalai amanoni na makwabta amanoni na abu wanda ake mu'amala da su a kasuwa wani ya ɗauki mutum yaro da shagonsa ya ba shi amana waɗannan amanoni muminai ba sa taɓa su ba sa cin amanar wanda ya amince da su wallabi na muni amana shi game da amanonin duk amana yana daga cikin kirkon abun da za a fara lasawa yana daga alamar tashin alkiyawa yau faɗo da amana annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a dage amana za a zo ana neman wanda za a amince da shi wajen bashi ajiyar kuɗi a ransa aje nan a ce wane ki ka ku ba wani ina akwai matsala aje can a ce wane Ka, wane ma akwai matsala aje can a ce wane har sai an zo daga ƙarshe ana cewa a ƙabila kaza akwai wani mutum shine kadai an bashi amana za a dawo saboda karancin amana amana za ta yi karanci a yanzu ka muna rayuwa cikin karancin amana za ka yi mu'amala da mutane da yawa kowa sai ce ya amana dan uwan idan an je kasuwa waɗanda ke yaran masu shago su ci amanan ubannin gidansu ko ubannin gida su ci amanan yara idan an dawo ma'aikata cin amana kasa kasa ga waɗannan su mutum lokacin da yake neman aiki kai ka ce zai rinka ini yana sujjada wa Allah don neman aiki amma da an ɗauke shi an bashi yana karɓan salari ba zai aiki ba wani za a ɗauke shi a ma'aikata aikinsa gyara wutar lantarki amma ba zai gyara wutar lantarki ba yana jira ko abin ya bashi sai in wani da ofishin sai samu matsala ya bashi ce a dipatinan kaza suna da matsalan gyara na wuta ko suna da matsalan ruwa za a yi bai. sai ka ga wai ma'aikatan da su ake biyan albashi suna jiran sai wannan department din sun ba su wani abu kuma na suna karɓar salari yasa abun ba albarka za ka ga mutum kullum a gindin bishiya da an salari da ba a salari ba ba banki dan ce maka wani an tura musu salari amma duk salarin gidan ya kare ka za ka ce mutum ba ni akawun ɗinka in ba ka kyautan kuɗi sai dai ka ruwa wani account don kana ba shi ta a ko ya tara wa kansa gajiya ba ma kiyaye amanan aiki shine matsala ba kiyaye amanan aiki wanda ba ya kiyaye amanan aiki ba su suka ba su wa kansa Allah zai bar shi da dabara. su sai za ka ga mutane suna aiki a ma'aikata daya amma tsakanin wani da wani kamar sama da ƙasa salari ɗaya suke ɗauka bar ma wani ya wani salari amma wajen walwala na rayuwa da wajen asiri kamar sama da ƙasa tsakanin su Saboda wannan kawai ko ta gina ya dabaibaye kansa da rashin gaskiya, ya dabaibaye kansa da rashin amana. Koyarwa ba zai yi koyarwa ba sai ta nufi sun ta kare ta kula yara a sati biyu ƙarshe an za a gama laifin. Sun gane ba su gane ba, sai kwasan muna da tsawa ita wajen dama mai tsawa mai na rashin rashin gaskiya rashin mu'amala rashin koyar da abun da yake dai kwata kwata amana ba amana to da kaje gudu ya je kafkafcan har ma yana son a dauke shi sai ba a rauni ko ta ina zagayawa yake ba kwanciyar hankali in kuma shi ba ka ga alama rahama ba koyarwa ba za a yi tun farkon semester me yasa aka barbace cewa kos kaza kos kaza bisa ake da kos content kos content din nan a wata hudu kwararru ne suka duba cewa za a iya shigarwa ɗalibai kuma su lissafi ɗalibai akwai average ɗalibai akwai students waɗanda sun yi yi wajen ganewa akwai waɗanda su kuma suna nan ƙasa sosai kamar da aka ce su dukkan su za a iya tara su wannan abu zai iya shiga kwakwalin su daidai gwargwaro a cikin sati goma sha uku sai mutum baya zuwa kullum ɗalibai kawai ina har ma su daina zuwa makaranta in sun san kawai lokacin wani ne kawai kama da wannan dole ne wannan ba zai zo ba sai an zo ana cewa exam officer yana cewa a turo kwasan lokacin da ya fara shiga aji ta ci gudun gaske ko a lokacin da zai koyar da ɗalibin da yake da raunin basira wanda ake son a yi wata uku ko uku ana zuba masa a hankali wai a lokacin da zai zuba masa kuma yana son ya ansa masa jarabawa ya ci ya ce amana cin amana wanda ta kuma yana cin zagayawa kullum tsakanin obi sisi tsakanin obi sisi tara kullum gidan di kullum obi sisi so kullum ina yana neman kaza sai a hore zai je bilti lecture zai je wane ne wannan ba zai ba ka kuɗi ba don ba a nan kwanciyar hankali take kwanciyar hankali tana cikin kiyaye amana in ka kiyaye amana ka karantar abinda aka ce ka karantar ka karantar haka iya samun ɗaya eh, wani uzuri wani sati ko ka ɗan yi laifi ko ka ɗan yi kaza sai eh, amma dai tsakanin ka da ne ka tabbata wannan amana amana daga sakin farko na koyarwa har ka samu ka karantar da ɗalibai abin da ya dace ba dole ne sun gane gaba ɗayan su da kowa akwai irin yadda basiran sai amma ka yi iya kokari idan an ce ɗaliban project wani ɗalibai wani ɗaliban ba sa ganin su ba wai za su gan shi ba samu yana nan kawai ya kuma ce an ce ɗaliban project undergraduate wanda suke digiri farko ka ba time a sati rana suna da rana kowa ya biyo ka zo ka nuna musu kuma tun kalan farko ga yadda ake kaza chapter 1 introductory part na project ga yadda yake ga yadda ake yin sa chapter 2 ga yadda ake yin sa chapter 3 in an bai ne ga yadda suke yin project ɗinsu in social science ne ga yadda za su project ɗin su in yan art ne ga yadda za su project ɗin su ga yadda ka za ka nuna wa ɗalibanka ka san cewa art students ne a social science suke yi a mai suke ka san abin da za ka koya ka nuna musu wannan shine amana dan ka nuna musu wannan suna zuwa lokaci bayan lokaci in sati ɗaya ne sati biyu ne kullum su zo ka dura ka nuna wa ɗalibi nan ba haka ake yi ba nan haka ake yi nan ba haka ake yi ba nan haka ake yi wani shi ne amma a zama su mabar da su ba shi in kai gane me ake nufi da project ya ake mai amma ina kawai sai mutum ce ku je kawai sai an zo ana cewa a taro project semester ta ƙare shi ne sai ka ji mutane suna cewa ku zo ku kawo mai kuka yi sai su kawo shi gaba daya ba su san me aka yi ba ba su san ya ake yi ba ba wannan tsarin ba shi ke nan kawai zai yi tare da shi da sun gawa kawai sai ka koya musu an koya musu wannan mai ke kokarin ke na wanda zai sallame su akwai wanda shi kuwa a lokacin zai fara sarauta wannan harkar ba sarauta ba ne ka je kaje kasashen waje ka ga yadda su ba zai suke da su ba zai ci duka sun waje kaga a furan gari ana abubuwa in kaga yi fishi to ba kai abin kirki ne, yana ma faɗa, yana nuna ma yadda za a yana kaza amma mu nan mun kashe kanmu da kanmu ko ta ina abu ya zama ya yi abubuwa da ka ya kamata a samar da lokaci na koyarwa yadda aka tanada samar da lokaci na supervision yadda ya kamata in bai eh, abunan fasgara da su ne kake da su da su wasu ɗaliban ba su shirya ba na ba ruwanka da su irin da suke shirya su akwai ɗalibin da za ka je yana zagayawa ana ce masa dasta wai wai yana fiye sai ya yi shekara bai gasuwa bai nan akwai ɗalibin da shekara hudu ban gaishe ba sai kwanan nan a azumi ya ga za a fara tafiye ko ya zo da nasu sai da fikin sai bayan azumi shekara hudu yana can ana kan sadaka yana yana ya gara irin waɗannan abubuwan su ne gaba ɗaya suka kashe mana abubuwa jami'o'i ne ina ne suka kasa gane ne abubuwan ina amana ina amana ba amana ba ma kula da amana ne ba don kasa su zama yadda su zama jami'an tsaro ne shugabanni ne talakawa ne ko ina ba ta san yake kula da amana sai sai sai ku jifa jifa su ne masu kula da amana wajibi ne wanda zai nan ne amana ci yi su ne mumirai waɗanda suke shiga aljanna kiyaye amana sai ka kasuwa su ne kowa so yake cuci dan uwansa sai wanda Allah ya yi yaran mutum ina kamfani ne ina kasuwa ne ina ina ne daga zarar an siyo kamfani an siyo kaya in na gini ne in an gama gini ya fi su ba shi abin da aka muna gobe kuma in za a yi wani gini ya sake sayan sa duk waɗannan abubuwa duk abin da ba naka ba ka cire ya zuciyar duk abin da ba naka ba kar kai sha'awa in kai ce dan yana raya ma abin da ba naka ba a kori ke nan arziki Allah ke da shi idan Allah ya baka za ka samu har ka rasa da za ka yi amma lokacin da abuwa na ka bane kar ka shi zuciya ka zama to nagartacce ka zama to na ƙwarai ka ci gona a zuwa cikin abin da Allah ya baka wanda shi zai baka damar kiyaye amana amma ina amana mun ta amana muna can ta amana ba ma kula da amana abubuwa sam me ka zo ka taɓa mara wasu da ku canja kafin a fara karatu so irin wai ina yaba sai shi ba a social media su rike kiyaye amana idan za su ɗaukar amanar lasfika da amanar komai a rike kula da shi a kan su da karatu ka kore mu a aya wallazi na hudi amanati wa adi sai mu koma da kawari wa adi mura'u da kuma an alƙawarin ke rika alƙawarin yana karya kai alƙawarin ka za za a yi ko ɗanka in ka san abin da ba za ka iya yi masa kalmar alƙawari don kana gina shi ne a kan wata tarbiyya mummuna idan ɗanka ya ce an biya mun kaza ka ce a ya an mun ka ce a bayan zuwa kawai ya san ya san a a afirka ya san ke eh. ke eh, za a tsaya ma in sha Allah ke eh, za a tsaya maka in ka ci jarabawa ke za a tsaya maka in ka haddace sura kaza yana haddacewa kuma lalle a tsaya maka don lalle an masa alƙawari an jingina da in ya haddace sura kaza za a tsaya maka wannan shine an cika alƙawari ko dan ka yi san cewa alƙawari alƙawari ko dabban gidanka da san alƙawari inda ka zo da kwano ko dabban da akwai misali har kai da rai idan babu duka kawai babu duka tsaro na su da wani kuma ka waɗannan abubuwa suna sakaci da su annabi da alaihi salam yi alƙawari da wani za mu haɗu ƙarfe kaza lokaci kaza ya zo sai da ya kwana uku yana jiran Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'i wa kana rasulan nabiyya lalle annabi Isma'il kana sadiqal wa'i ya kasance mai gaskiyar alƙawari wa kana rasulan nabiyya ya kasance mutum mai gaskiyar alƙawari haka yi magana wani ne fada a yi zai yi wa a wani ne fada a yi kai ma kan da gaskiya amma wani ne fada a yi amma ba ya ne ba ba ko rantsuwa ma ne kuma mutane sun shaida rantsuwa ma ne kuma ba amfani ya kamata mu zama to ni amana ce mu an ibrahim masu kiyaye amalolin masu kiyaye alƙawarin su iya iyawarka in ka san alƙawarin ba zai cika wani harafin dole wani wani ittifaqi yau za mu haɗu tunda ka fice wani ujiri ne su yi maka yau zo da kai da za mu haɗu da la'asar bayan la'asar sai ka buga wani goya na yi wannan alƙawarin ba zai yi wani dole ga ujiri ba za su yi ba zai zuwa wannan shi ne alƙawari amma sai ku yi alƙawari da mutum ya zo kuma bai biya maka ba da ba sai kuma kana tsammanin da ya ka je da wani abu man sai gobe kuma sai ya zo ba lokacin da kuka yi alƙawari ba sai zo wani lokacin da wani lokacin ya samu dama idan kuka yi da kai wallahi jiyan malam abu kaza ne bai samu ba har yan project za ka samu kawai da su yi wani. Wai ka ce mutum ya zo yau yau lahadi karfe hudu da rabi kenan na san wannan lokacin mun yi da kana zuwa in in na shiga rubin zan rufe da shi ko in hudu da rabi sai insha Allah zan Ko kun yi da hudu da rabi da daga hudu da rabi zuwa lokacin da Allah ya kaddara ka za ka samu hukari amma in gobe ka zo zan kulle da kwallo ko za ka buga ka ba ruwa da kai don gobe da kai wannan shine ka'ida abubuwa da ya kamata a cika alƙawari in an yi yawa amma ina duk ba mu saba da wannan ba sai sai kai suna cewa shi kula da bature wai bature ba za mumini ba Allah ne faɗa mumini za saboda Allah ya wada bin mutu amalati mu'ahidi ra'i suna kula mutum in dai an yi alƙawari ya shi ne ko duba kuma shi ne kuɗi wai cewa kai za ka ba wa mutum kuɗi kuma kuka alƙawari ne zan baka ran kaza ga watan kaza to daga ranar ta zo za ka yi duba wani fa kullum wani ba kullum jira suke tayin yin yayi to shine ra'u yana mura'atin lokacin lokacin da muka yi da kaza ba ya kusa kuma shine sifa ta mu'mini Allah ya mu zama haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizun idan aka duba an bude da sallah cikin sifar mu'mini da Allah ya ce qad aflaha al-mu'minun Allah ya ce mu'mini sun rabauta sifar su da ya tashi fara sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda cikin sallolin su khashi'una ya yi ta faɗan sifofi ya ta faɗan sifofi na ƙarshen kuma sai kake cewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna aka bude da sallah aka rufe da sallah amma sigar farko buɗewa da sallah shine kushuri sifar sallah aka faɗa yanzu kuma sifar mutumin a wajen sallah wato wajen kiyaye lokaci da zarar lokaci ya yi bai sallah ba hankali da zai kwanta inda lokaci ya yi kawai ko kila ya agogon masallacin su karfe ɗaya ake tada sallah to in je wanda lokaci ne kira yi kawai ya zai kawai karfe ɗaya saura wata ake tada sallah azan in lokaci yi wannan shi ne da kawai karfe ɗaya da kwata ake tada sallah daga lokaci ya yi wannan ne da kawai ne shine wallazina hum ala salawatihim yuhafizun yuhafizuna ala awqatihim kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya hafizu ala salawat was salatu wa hafizu ala salawat ya ma'ana kiyaye lokutan ta a can kiyaye aikata ta ya zama su da kushuri shine allazina hum fi salatihim khashi'un sifar sallan da yadda mutum zai yi sallah yanzu kuma kiyaye lokacin sallah maka waɗannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci sallah tana da girma a wurin mumini sifa na farko da ake gane mumini shine mai kula da sallah ko mai yin sallah cikin kushuri Allah ba mu ikon shi Allah subhanahu wa ta'ala yake ulaika humul warith waɗannan su ne magada magadan mai annabi ne ya kuna firdausa kun fi ma salihu su ne waɗanda za su gaji aljannar firdaus su kam a cikin aljannar firdaus halin ne za su dawama Allah ya samu an ambace su walidu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbai babu wani mutum ba face akwai sunansa a wuta akwai sunan a aljanna mutanen kirki in suka shiga aljanna waɗanda ba mutanen kirki wanda su sunayen guraben da aka tanada nasu na gidan aljanna sai suka zaɓi gidan wasu suke to za a gaje wannan suwa za su gaje muminin su za a gadarwa to shi sa Allah subhanahu wataala ya ce ulai ka hukul warithuna waɗannan su ne masu gade guraben waɗanda ba su shiga aljanna ba don aikin da sai ya hana su shiga aljanna guraben su da aka bari a aljanna za a gaje shi suwa za su gaje su ne mu'mine wanda suka zama to alwarithuna ulai ka hukul warithuna waɗannan su ne masu gajewa me za su gaje allazi ne yusunan firdausa za su gaje jannatin firdaus هم فيها خالدون سنة ما عندك عن جنة الفردوس الله يسامح وأن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مفرة فخلقنا المسرة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم allah تبعثون الله سبحانه وتعالى sai koma magana a kan halittar mutum an karanta irin wannan a turan ta gaba suratul hajji. ya ayyuha nasu in kuntum fi raybin min al-ba'd ko menene bambanci lafuzan wannan ayar da lafuzan ayar suratul hajji. إن كنتم في رجل من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم نوم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام Eh, menene bambanci tsakanin wani mutum da wani wani ne tafi buɗewa wani ne tafi matsewa eh? wani ta tafi buɗewa ayan suratul hajji ta fi matsewa kawai za ka ga da yace ya ayyuha an-nasu in kuntum fi rabi min al na fa inna khalaqnakum min turabi ko sai ce thumma min nutfatin thumma min alaqatin ba tare da buɗe abu amma nan da yake wala kan khalaqana insana haqiqa mun halicci mutum jinsin mutum dan adam min sulalatin min tin daga ibon ruwan wanda aka halicce shi daga laka shi annabi adam alaihi salam an sai daga laka amma shi ko da zai aiki zuriyarsa daga ibon ruwa zuriyarsa kan shi karan kansa ne daga laka yasa malamai anan suka ce min sulalatin sulala ana ana nufin min mali wasu malaman suka ce sulala anan min nutfati min tsib wanda asalin sai fito daga tsib wato laka yadda aka halitta annabi adam kenan aka halitta shi daga laka shi kuma sai rinka yayyafar zuriyarsa da izinin Allah shi kuma daga digon ruwa shine daga ruwa shine daga digon mani kuma ja'alnahu nutfatan sannan muka sanya shi digon mani shi qararin makin a wani guri mazauni matabbata wato keɓantacce shi ne mahaifa shi zama to a cikin mahaifa ɗigon mai yake sun mafalaƙanan nutsufata sannan sai muka halitta daga wannan ɗigon mani alaƙatan sai muka halitti gudan jini mai kara ja yake fafalaƙanan alaƙata ya bani fa'u ta'aƙi me yasa ya bani fa'u ta'aƙi malamai suka ce tare da cewa akwai kwana arba'in a tsakani an amfani da fa'o ta ake yanki abin da daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza to amma nan sun ma khalaqana nutfata alaqatan sai kuma khalaqana alaqata mudghatan suka ce saboda kwana arba'in din daga sun cika to sai kuma abin da yake biyo bayan shi shine jini gudan jini Allah subhanahu wataala bayanin digon bane ya kwana arba'in kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik to nan ma sai sai amfani da fa'u ta'id fa khalaqana al-'alaqata ta'ati sai muka halittu wannan gudan jini shi kuma mabugatan shi kuma ya zama to mabugatan a tsoka fa khalaqana al-mubghata ibama muka halitta daga wannan kuka din kuma ibaman wato kasusuwa kashi daga fatar naman mutum ake halitto kashi har a fito da shefin mutum kashi yana ɗaukar lokaci da kaɗan da kaɗan da kaɗan har yake tauri har da mutum ya zama mutum ya yi tauri fata tana kewaye da shi sannan shi ke fit da shefin ɗin jikin mutum wanda in ba kashi a nan da ba kashi a kan? shi ba zai fito yadda ya kamata ba ɗan adam ba zai miƙe inda ake son ya miƙe ba ko ya lankwasa inda ake son ya lankwasa ba da aka yi gabbai a jikin ɗan adam sama da ɗari gabbai a jikin ɗan adam tun daga yatsu da sauransu Allah subhanahu ta'ala ya halitti ɗan adam da waɗannan gabbai ɗin saboda me shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu sulama kullu sulama duk wata gaba da ta yi motsi domin Allah ko aikin alkhairi ko sadaka kana da ladan sadaka da za ka yi haka da yatsan ka wajen aikin alkhairi ko kai motsa ido ko ka motsa yatsan kafa ne yatsan hannu ne a hannunka ka dan haka don ka tashi ko kuma ka dan miƙa don ka kawar da abun da bai da kyau ko ka dan miƙa don ka dago wani abu ka daidaita tashi. kullu sulama duk wani lokacin da gaba cikin gabbai 360 na jikin dan adam kullu wata gaba ta yi motsi to akwai sadaka akwai lada a cikin nan dan adam duk motsin lada ne inda zai yi motsi cikin yardar Allah cikin neman yardar Allah don Allah subhanahu wataala yace ثم فخلقنا المؤذة عظاما فكسونا العظام لحما يمكن من لكشيو لحما da nama. duba naman yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wani gurin naman daban da wani ko dabba aka yanka waɗanda suke sana'an fawa su suka san wannan sosai idan naman cinya ne idan naman gefen kaza da yanzu ka tambayi wanda yake sana'an fawa kace masa wani nama ne ya fi laushi wani nama ne ya fi zauki wani nama ne ya fi daɗi ko wani nama ne ya fi kaza kuma ki daɗi ya bambanta daga mutum zuwa mutum amma wani nama ne wanda zai kaza duk da ba ya sai kashin da zai taimaka wancan kashin bauni ne wancan kashin kaza ne kashin da in akwai wato ni'ima ni'ima shi ne aikin fawa ya sani kashin da kawai shi ma yakan toru ya riga ya sani shi waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya irin wancan kashin a wuri kaza yayi wancan a wuri kaza duk da mutum ya gane cewa Allah shi ne Allah shi ya tsara don haka saka sallar ibama na Allah ta summa an sha'ana mun kalkal ba. na sai muka tada shi ya zama wani halitta daban da yadda yake ɗigon wani da gudan jini da tsoka haka kawai suna da bambanci da ya zamanto janin jinjiri ko jinjira a cikin cikin mahaifiya kada ma masana kimiyya za ga suna auna su kuma da satuttuka suna kirga su da satuttuka duk yadda za a yi da satuttuka suke kirga musamman likitoci masu kula da harkar mata daga lokacin da aka samu juna suna kirge ne da satuttuka ba kirge da watanni ba sai za ka ga idan abu ya rikice waɗannan wani za ka ya ce shi yana tuhumar wannan cikin ba nasa ba ne suna kirga sati suka da kwanaki daga ya yi sati kaza daga su ce ma sati arba'in ba za su ambaci watannin ba akwai hikima cikin wannan Allah ya ɗora wannan ilimin nasu a kan wani wani wa Allah wata rana matarsa ta yi rashin lafiya sai ne da ita gida sai ta ɗanyi jinya na wasu kwanaki sai dawo da ita gidansa sai ta sake rashin lafiya bayan wasu lokuta sai sake ɗaukanta zuwa gida sai zamanto yanzu da wancan rashin lafiyan farkon da wannan rashin lafiya na biyu ashe akwai laulayi a cikinsu na samun juna sai zai yake a ran kaza ga watan kaza ya kai ta gidansa kuma yanzu an je an yi test waɗanda suka duba junan nata ya nuna musu junan yau satinsa kaza ya yi sai rikici ya ce sam shi bai san wannan aka zo ya je wurin lauya za a tafi kotu shi lauyan alhamdulillah wa da cido ne kuma yana da ilimin addini za ka sai ruwa waya ita ga wannan ya ko ya tambaye shi to wani wani tunayen wani ita nan yazo yana zuwa da takardunsa na test da test din can da test din can sai ba mu yi ba don wai ya ƙoƙarin ke tabbatar matar tana da matsala da aka rike su shikenan sai muka kira likitoci masana harkar mata da su da garwa su da da aisha a fcn da sauransu kowanne a cikinsu lokacin na sa zan saka a hankali kai bayani shi ga cikin muna tare da shi ga matsalar sa ga kaza ga kaza yadda ita ta fara magana likita ta mace ta bayani daidai dai lokacin mun fara kiran namiji bai ɗaga ba aka koma bayan ta yi bayan sai kaji bayan sai eh kuka ce ai akwai window period ne ko gane da suke akwai lokacin da cikin bai nuna kan sai ta suke lissafin kafin suka tana da ciki ya tabbatar cewa wannan matar cikin abinsa ta same shi ko da ko wannan likitan ta tabbatar ta ya fanta da hankalinsa wannan tabbas cikin sare ne bayan an gama magana tsawon mintuna sai ka sake shi kuma wanda ya ga bitcoin din sai ya kira maka da ya kira in ka ce to muna tare da bawan Allah ne ga shi nan akan matar su ga kaza me za ka ce da ya rinka bayani yadda ka san ita wancan take bayani haka yake bayani saboda haka yace wannan mutumin cikinsa ne a lokacin kaza ya faru yadda ta wani saboda haka ilimi shi ba ƙarya ba Allah ne ke sanar da bayansa abin da ya gada masa don su warware likita likita irin wani. kaga su likitoci ne amma da ke fatawa ta biyo kisa fatawa ba kowane abu ne kawai kana zaune da to bari mu buɗe aya kwan shi lauya ya ce alwalin da ya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwalin da ya amma anan akwai buƙatar alwalin da istira ta yaya waɗannan likitocin da suka yi bayani sai ga shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kike fassarawa amma maganar su na likitanci suke yi amma sun fasara hadisi manzon Allah suna alaihi wasallam alwalid min Isra'il da an yi rikici da dangin matar da dangin mijin kowa sun ga dada ana nan za a je kotu a buga Allah su wani wata ya kawo wannan bayani saboda aka kowane mutum a ɓangaren iliminsa in abu ya zo ko wajen fassara aya ko wajen fassara hadisi karkace a'a kai kai ne kadai za su fassara a'a sai a haɗa da ilimin mukan waɗanda ilimin sai ya shafi wannan wani sa'i ilimin yanayi ne wani sa'i ilimin kaza ne wani sa'i ilimin tsirrai duk wannan ka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana yadda ya halitta ɗan adam a nan don ne don a gane irin yadda matakan da Allah ya yi yanzu in ka samu likitan da yake kula da harkar mata wanda ake ce musu gynecology ko wanke ce musu gani ko kuma ka samu pediatrician likitan da yake da kula da harkar jajire yana ƙanana in ka zaɓe sun zai ma bayani akan abubuwa da yawa za ka ji hanyoyi suna fassaruwa a wurin ga suna yanzu wannan 'a'yan da za a samu sayan wa'innan ko kuma sauran likitoci kuma janarar likita ko su likitoci da ke likitoci dole suna zagayawa ko da ɗalibai ne wanda ke klinika. bayanin da za su ma za ka bi 'a'yan ta fito maka fili sosai balle ka samu likita da ya riga ya likita ko ya samu zartan ko wani abu makamancin haka in yana ɗalibi an zagaya da shi shi yasa in mutum je clinical su zagaya da shi wancan bangaren su zagaya da shi wancan bangaren duk ne don ya samu akalla wani ɗan abu da ilimi a wannan guri kafin ya je daga ƙarshe ya makale a wani guri waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a nan to abu wasa bane ya faɗe su ne don ɗan adam ya gani ya ce fa ka sauna da ibama lahama sannan muka rufe wato jikin ƙarƙashin lahman da nama kuma a yi ta alamun kalkar shi ne wata halitta daban ya zama ɗan adam ne ya zama ɗan adam mun tayar da shi ya zama wata halitta daban umar radiyallahu ta'ala an yace ina da yana da cikin muwafaqa da ubangiji ya mu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan aya an saukar masa da ita kafin a zo ƙarshen aya kuma yace ka tabarakallahu ahsanul khaliqin sai Allah ya cika ayar da haka saboda haka fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin ka ya tsarkaka ya shi ne Allah ahsanul na mafi kyawun masu halitta shi ne Allah don ka Allah ya halitta mu tsari har muka zama yadda duk muke tare da wannan matakin mu kawo wani yanzu yana jan barku wani yanzu yana fassarawa wani yanzu yana daidaita mu wani yanzu yana daukan ku wani yanzu yana yada wa mutane wani yanzu yana da abun kowa da aikin da yake wani koyarwa wani shugabanci wani kasuwanci wani noma wani sana'a wani kaza kowa da abun da Allah ya sa zai kuma abun da yake zai shina amfani da yau sauran mutane wa tabaraka ka zama kare amma asalin mu haka halittar mu yake amma da ke halittar ka muke cikin wannan matakin an san wani makaniki ne ba sani an san wani kafin da ne ba sani ba sai da ya girma ya zama kaza sai ga ashe Allah ya dora shi akan kafin shi da nasa duk gwamnati in dai kana son rufi mai kyau samu wani saboda haka tsarin yake haka Allah ya yi shi haka Allah ya yi wancan haka Allah ya yi wancan dukkan mu gaba daya fa tabaraka Allahu ahsan misali dan ce summa innakum ba'da zalika lamayyi sannan lalle ku mutane ba'da zalika bayan wannan tsarin da Allah ya yi su ya halice ku da mayyituna wallahi za ku mutu. ba zan mutuwa wallahi za ku mutu jiya ma wasu sura kuma haka aka halitta ta wannan hanya shekaran jiya ma wasu sura kafin azumi wasu sura da yawa kullum aiki kenan kuma innakum ba'da zalika lamayit in an gama an mutu kuwa yace summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma gudun nan da aka halitta ku cikin wannan tsarin har kuka mutu ne to bayan mutuwan ku yau mal kiyama tunanin tashin alkiyama Su da wannan wannan da aka halitta shi kenan ku da aka halitta أنا كسام بلاج والله تعالى عالم إن شاء الله ربنا لا إله كسينا بواحد ثاني ورجعنا من كل جامعة ما شاء الله كسام بلاج ما جاري Allah ya sa su mata salihai wannan wani ya ce wani Allah ya saka mana a wurin malam da sauran mutane ne suna fama da tsari Allah ya yi musu da suna fama da ciwon ido Allah ya ba su da kida da sauran masu da Allah ya sa dukkan bayan Allah da suka turo ke bukatan bayan Allah su da addu'o'i masu neman aiki Allah su wani talaka azurta su da aiki mai albarka duk wanda suke bukatan aiki Allah ka azurta su da aiki mai albarka masu bukatan magurin zama Allah su wani talaka ba su gudun zama mai albarka na alkai masu bukatan buɗe gudun zama su Allah ka ba su dama ka ba su arziki mai albarka waɗanda suke bukatan aure na mata Allah kuwa ta tsara ka ba su aure salihan mata mata da ke bukatan aure salihan maza Allah ka azurta su salihan maza waɗanda wanda aka jarrabi ɗan uwan da bawani a fance wannan jarabawa ce mai girma muna fatan Allah ka yaye masu kuma zalika ala zahiri aziz Allah yaye masu da dukiyar irin wannan kudi Allah yaye masu dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su Allah ka biya mana bukatun mu na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 Allah ya domin kulori da ke damu a yau suna da wanda ba Allah ka kawo da ƙarshen su damuwoyi إنك على كل شيء قدير بالكتاب الجديد هذا الجلال والإكرام لا هذا مكمل لك هذا ما ورد به أنا هذا عند في الجو تقول الدنيا ولا آدم لا يوم لك كلام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا الى واجعله قرة عين لنا في الدنيا والآخرة Allah ka kara mana albarka ka saukar mana da albarka a gidajen wannan jami'a ana kara mana albarka a cikin ta wannan da Allah ka saukar mana da albarka a bangarorin duka na rayuwar al'umma da kare da kariyarka daga cikin jimu da shin zawo shugabanni Allah ka riko da hannuwar zuwa ga ayyukan alkhairi اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ولا تسلم علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك